Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fata an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 27 ga watan Fabrairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da aka sako bayan an yi garkuwa da su sun bayyana jin daɗin su. Sai dai mu ce mun gode Allah amma dai rayuwar ta zama mu wani iri ne kawai saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba amma dai kawai musa dai kawai godiyan Allah ne. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim ka almasi garba bai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar jawabi a kan shirin sa na dala triliyan daya da biliyan ɗari tara na tallafin COVID-19 da majalisar wakilai ta tabbatar da shi da safiyar yau. Biden zai tattauna akan shirin ceto Amurkawan a fadar White House kafin ya tashi zuwa jiharsa ta asali ta Delaware domin hutun karshen mako. Shirin kashe kuɗin da zai tallafa wa ayyuka da gwamnatoci da kuma miliyoyin Amurkawa da matsalolin corona coronavirus suka yi mummunan tasiri a kan rayuwarsu yanzu za a miƙa shi zuwa majalisar dattawa domin kada kuri'a a kai. Kamar yadda aka zaci masu rinjayi sun samu ƙuri'u 219 na waɗanda suka amince da shirin akan ƙuri'u 212 na waɗanda ba su yi ra'ayi da shirin ba a kuri'ar da aka kada a majalisar wakilai mai rinjayin democrats lamarin da ke zama nasarar farko da biden ya samu a majalisar tun lokacin da ya zama shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan janairu yawancin 'yan republican sun kalubalanci wannan matakin da zai dauki nauyin kudin rigakafi da kuma kudin kayan jinya na yaki da annobar covid-19 da ta hallaka sama da mutum dubu biyar da 580 a amurka kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu an kona gidan wani wakilin gidan rediyon rfi a ranar alhamis biyo bayan tashin hankalin da ya barke bayan zaben shugaban kasa a yammai a babban birnin nijar sai dai ba a taba lafiyar wakilin na rfi musa kaka da iyalinsa ba a wannan halin da aka kai musu amma an yi matukar lalata gidan nasu kafar yada labaran jama'an ta faransa ta ce ta yi imanin cewa an auna kaka ne saboda zamansa sa dan jarida ba wai dan hali ne na bayan zaben zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ba wannan wani mummunan hari ne akan yancin faɗan albarkacin baki da kuma kiyaye lafiyar abokin aikinmu in ji gidan rediyon faransa a wata sanarwa da ta fitar jiya juma'a ta kuma kara da cewa kakana shirin kai kara gaba 'yan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a wakilin myanmar a majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ƙasashen duniya da su yi watsi da juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi kana su yi amfani da duk wata dama su kare mutanen ta ya ce mu kwamitin masu wakiltan kasar wato crph a takaice muna kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya da ke da muradin gina duniya mai cike da zaman lafiya da wayewa tsakanin al'umma da su yi amfani da duk wata kafa wurin kinjirin juyin mulkin sojojin su tabbatar da karin lafiya da kuma tsaron mutanen myanmar kyau moitun yana faɗawa taron majalisar ɗinkin duniya wannan kwamitin na crph shine kwamitin da ke wakiltar 'yan majalisar dokoki da aka zaɓe su daga jam'iyyar national league for democracy ta shugaba ausan suci ana da gudanar da zanga-zanga duk faɗin miyammar a kulle yaumi tun lokacin da sojojin suka yi juyin mulki inda suka tsare shugaban kasar Hausa suci da wasu manyan jami'an gwamnatinta ta farar hula a ranar 1 ga watan fabrairu bisa ikirarin an tafka magudi a zaben watan nuwamba wanda jam'iyyar suci ta nld ta yi gagarumin nasara a jiya amurka ta yi wani hubbasa da ya kai ta gab da sake samar da wani rigakafin coronavirus bayan da wani kwamitin hukumar abinci da magunguna bai daya ya amince da rigakafin covid-19 wanda johnson johnson ya yi da za a ba da shi sau daya amincewa da rigakafin a hukumance na tabbatar da rigakafin ka iya fitowa nan ba dadewa ba rigakafin da za a bayar sau ɗaya shine na uku da hukumar abinci ta tabbatar da shi bayan wasu rigakafin guda biyu da ake amfani da su sau biyu biyu da kamfanonin pfizer biontech da moderna suka yi kwamitin bakar fata a majalisar dokoki ya shiga gidajen talabijin a jiya juma'a yana karfafa gwiwar bakar fatan amurka da su karbi zubin rigakafin bakar fata da 'yan latino su ne al'ummar da ba su son zuwa karbar rigakafin a amurka idan aka kwatanta da 'yan uwansu fara fata a cewar jami'an kiwon lafiya cibiyar nazari akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau asabar cewa sama da mutum miliyan 113 ne suka harbu da covid-19 kana sama da miliyan 2,500 ne suka mutu da cutar Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta nuna ɗan yatsa zuwa ga tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a cikin binciken mutuwar wani ɗan sanda na Majalisar Dokokin Amurka yayin tarzoma da magoya bayan Trump ɗin suka kai a gidan majalisar a ranar shida hanga watan Janairu a cewar jaridar New York Times a jiya Juma'a. jaridar ta times ta ambato bahasi da wasu jami'an hukumar suka yi waɗanda suka nemi a sakai sunan sunansu yayin tambayoyi da aka musu suna faɗin cewa masu bincike sun nuna mutum ɗaya a cikin faifan bidiyon tarzomar wanda ya kai hari akan jami'an tsaro da wani feshi ciki har da brian sicknick dan sandan nan da ya mutu sicknick mai shekaru 42 yana cikin jama'a 'yan sanda da taron jama'a suka sha karfin su a ginin majalisar a kokarin da suke yi da neman hana tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya samu tashin hankalin da ya kai ga tsige trump a majalisar wakilan amurka akan laifin tunzura tarzoma akan majalisa amma kuma an wanke shi a wata shari'a da majalisar dattawan ta gudanar bayan ya sauka daga mulki to a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na yamma an sako ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kagara da aka yi garkuwa da su. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin cikinsa game da sako ɗaliban inda ya ce a kullum gwamnati tana cikin shiri kuma za ta duba ta ga wane mataki za ta ɗauka na magance matsalar tsaro a jihar. Su ma iyayen yaran da aka sako sun bayyana jin daɗin su Ga rahoton da wakilinmu na Neja Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana farin cikinsa game da sako ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara a jihar Naija da ke tsakiyar Najeriya da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon da ya gabata. A wata sanarwa daga mai taimakawa shugaban akan harkar labaru Malam Garba Shehu, shugaba Buhari ya yi bawa jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Naija akan namijin ƙoƙarin da suka yi na ganin an kubutar da waɗannan yara. To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta nuna hamdala akan saku waɗannan yaran kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Ah, sun dawo kuma kowa na jin daɗi ah, duk da cewa sun wahala hannun ah, kidnappers amma dai ah, a ƙarshe alhamdulillah sun dawo kuma iyayen yin nan mun sa likitoci sun duba su an ba su masauki za mu ƙara ajiye su a nan su ƙara hutawa su samu ƙarfin jikinsu samu iyayen su da gaske su a kullum gwamnati na cikin shiri kuma za ci gaba da duba a ga wani mataki za a ɗauka na tsaro da za a magance wannan abu. Tuni dai wasu daga cikin uwayen yaran suka bayyana farin cikinsu akan kan sako iyalan nasu Da farko ga Muhammad Kabiru Fando Gari. Eh yana da ciki yaro na. Ka gan shi? A ban je ba ina da da wa nan nan ne har kiran ji shi da tsaya wadan. To yanzu ya kake ji shi yaron ka ya fito. Ai wallahi farce ga ma ba misali wallahi sai mu tafa. Ina cikin farin ciki ina cikin farin ciki wallahi mata kuma na gode musu gwamnati. Yanzu nan zai sa guyo ku ta yi sanyi wurin sa yaran ku makaranta koko. Eh na sanyi eh na ayin Allah ka bin gaba insha Allah. Sunana Aliyu A Isa ne. Kai gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah amma dai rayuwar ta zama mun wani iri ne kawai saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba amma dai kawai musa dai kawai godiyan Allah ne to da na ji yanzu kan alhamdulillah na nuna godiya ga Allah kuma na yi matukan farin ciki sannan kuma na gode ma gwamnatin jihar Neja yanda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban da iyalai na guda shida da aka yi garkuwa da su. Kawowa yanzu dai babu wani cikakken bayani akan ko an biya kuɗin fansa kafin sakin waɗannan yara. Mustapha Nasiru Batsari. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Malam Usaini Isa daga Ndop Bamenda, jamhuriyar Kamaru, mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? Shin su ma sojoji suna da wani laifi ne wurin Allah ta'ala ko kuwa babu? Haza wasalam. Za kuma a ji ansar tambayar Malam Musa Abubakar daga Bauchi, Najeriya. mai cewa wai shin da gaske ne an taɓa ruwan kifi a wasu lokutan a wasu wurare na duniyan nan to bari mu fara da tambayar malam usaini isa daga kasar kamaru mai son sanin ko shin su ma sojoji allah zai tuhume su da kashe-kashen mutane idan malam isa na saurare To an dace ga wakilinmu a ƙasar Kamaru Awwal Garba da ansar da ya samo maka daga wani shehin malami a garin Bamenda wanda ya amsa tambayarka kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kunanan lafiya alhamdulillah. Eh, ni ne shek Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. masha'allah tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai alal hakika malaman addini sun yi bayanin kisa kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba wanda wani azalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja ya kisan kai to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa to wannan shine hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka sai dai idan eh, mutumin da kisan ya yi cancanci a kashe shi eh, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan To sai kuma ansar tambayar Musa Abubakar kan ko shin an taɓa ruwan kifi a wani wuri a duniyan nan? To idan Malam Musa na saurare, kwanan baya su Malam Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange sun yi irin wannan tambayar kuma ga ansar da malam garba suleiman na birnin boston na nan amurka ya bayar a hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau ba ne ganau ne a 1992 zuwa 1993 ba zan iya tuna shekaran ba takamaimai a wata ƙasa da na taɓa zama a can a dar Salaam a wannan shekara dar Salaam a tanzania akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske wato kamar guguwa wanda a turance akan ce hairakin ko kuma tornado irin duk iskokin na masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo komai amma a ilimin kimiyya wato science aka alaƙa da abun kamar a ce geography geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku wanda yake rarike teku za ta rika juyawa tana murdawa tana murdawa ta sama ruwa ya sama to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa To in aka gama ruwa aka ɗauke sai jama'a su mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye idan adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa. ma ba ga kifi ba. To, waɗansu suna harsashe a kan abu biyu. Waɗansu su ce, kai wannan ai ikon Allah, to ai daman ikon Allah ne. Tunda in hausawa masu sauraron wannan suna ji, za su iya tunawa da waƙa shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turo ko ya ce kai tekun ikon Allah ne shi ma ikon Allah ne to wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din abin shi a haka dole ikon Allah ne sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai karfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su su ne fi suke zubowa sai a da cewa a'a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa to Allah mai yadda ya so ne Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga samaniya ba tare da wasu an ɗibo su daga teku ba wannan kenan to a waɗannan garuruwa akwai marogoro darussalam ita kanta da su tanga marogoro wato wannan iska mai ƙarfi da ya ɗibo su da su tabora sunan waɗannan garuruwa da muwanza wanda yake wannan gari muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin lake victoria wato wannan kamar dam ɗin da ke kusa da mu da caji wanda ake cewa kaman wajejen su ba gaɗin nan to irin wannan tafkunan ko shi in an yi ruwa ya cika ya tumbatsa yana iya watso wa'annan kifaye su watso su zo doron ƙasa ba su iya kuma komawa mutane su warwasu waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi adi ba a cikuwa to ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu na gani tabbas banda wannan kafin ma mu tafi da nisa a nan kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan ah, masu manya da tawa da suke kabala a kaduna ba da nisa ba an taba wani gagarumin ruwa da ya tunkuɗo kifi wanda yake aka yi giwa ta faɗi kuma kifin na shark ne kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambaɗo shi daga teku ya biyo ya zo da ruwa ya ƙare ruwa ya ƙare wa ɗan kada ruwa ya janye ya fito tuƙi a bayan doron ƙasa mutane ko suka yi ta ɗiba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shak wanda bai san shak ba to wani halittar ruwa ne kifi ne ƙaton gaske haka na mutane suka yi ta ɗibansa inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka daɗe suka zauna a nan a kabala kaduna za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce wannan kenan na biyu a nan america ma a north dakota ne ko south dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai karfi teku ta cika ta batse ta tunkudo ruwan da ba a taba zato yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo ƙonye tunkudo to kifayen da ya turo ai bila adadin da ce wanda ya gani yana nan a gwagwalin mutum zai gani a wannan either ko ah, south dakota ko north dakota to wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan amerika suna da irin kiyaye hakkin halittu ko na ruwa ne ko hakkin adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu aka hana motoci wucewa domin gudun kada a taka kifayen nan aka dinga mai da su aiki ake na musamman na mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su yi su koma to ina fatan dai masu sauraron mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya usman takalafi aliyu usman takalafiya da malam sani mai lange-lange ya wuri ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraron mu irin abubuwan da yakan faru sannan kuma bacin wannan abin da nake so masu sauraron mu su lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwanmu irin kamar misali a kano ma an taɓa yin haka ku diddifai wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwaɗa wanda yake idan ya cika ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su in an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a doron ƙasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zaci a kifaye nan daga sama suka faɗo saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da zaka ga kifaye a cikin ah, gari bayan an ɗauke ruwa Ina fata masu sauraronmu za su gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa. Kuma kamar dai yadda muka yi bayani idan iska dai a teku ta yi sama da su tana iya iska mai ƙarfi ne tana kai su ko ina. su zubo wani zai zaci ko a'a daga sararin su bahana ne wannan kifaye Allah ya watsa su mala'iku suka zubo wanda yake na riga na yi bayani cewa waɗansu ma suna tsoron su ɗibi kifin nan waɗansu ko haka suka dinga ɗibin kifayen nan buhu-buhu suna tafiya da shi to masu sauraron mu ina fatan da masu wannan tambayan an gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke kawo haka na kifaye bayan an ɗauke ruwa ka gansu a doron ƙasa ba a cikin rafi ba ko a kogi ko a tarki ko a wani wuri da ya kamata a ce inda yake inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh habu umar ali daga bamenda kasar kamaru da alhaji garba suleiman daga birnin boston na nan amurka da wakilinmu a kamaru garba awwal da kuma mu ne yanzu haili hailu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe to a gaida ibrahim garba to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Eyimba ta Najeriya za ta fafata da ƙungiyoyin Etente Supporters Setif ta ƙasar Algeria da Orlando Paris ta ƙasar Afirka ta Kudu da kuma ali Benghazi ta ƙasar Libya a rukunin A na gasar kofin ƙalubalen na nahiyar Afirka wato Confederations Cup. giwayen na aba sun doke su na kungiyar rivers united ta najeriya a ranar lahadin da ta gabata wanda ya bata damar samun gurbi a gasar ta kungiyoyin kwallon kafar afirka kungiyar na shirin tunkarar manyan giwayen afirka a rukunin na a musamman daga kungiyar orlando pirates waɗanda suka doke kungiyar galaxy ta kasar botswana a kan hanyar su ta shiga gasar a ingila kungiyar kwallon kafar manchester city ta tsawaita yawan nasara a wasanni ya zuwa ashirin a jere ba tare da an doke ta ba bayan da a yau ta yi nasarar doke west ham united da ci biyu da ɗaya wasan gasar premier city wadda yanzu haka take saman teburin gasar ta kuma kara yawan tazarar maki da mai bin ta ya zuwa maki goma sha uku kungiyar ta city ce ta soma zura kwallo a wasan to amma west ham ta sami farkewa duk a rabin lokacin wasa na farko inda city din ta kara zura kwallonta na biyu ana dab da karasa wasan baki daya a rabin lokaci na biyu a yanzu kuma kungiyar ta city na da adadin wasanni 27 a jere da ba a doke ta ba a dukkan gasanni inda za su iya cimma tarihin da suka taba kafawa idan har ba su sha kashi ba a wasan da za su buga da wolves a ranar talata haka shi ma kocin kungiyar pep guardiola ya cimma tarihin buga manyan wasanni 500 a kungiyar ta manchester city a kasar jamus kuma kungiyar bayan munich ta kara gyara zama a saman teburin gasar bundesliga bayan da a yau ta ragargaza cologne da zunzurutun ci biyar da ɗaya wannan nasara ta kara tazarar maki ya zuwa biyar tsakanin bayan din da rb leipzig da ke bin ta a tebur dan wasan bayan robert lewandowski da ya zura kwallaye biyu a wasan shine ke kan gaba da yawan zura kwallaye a gasar inda yanzu haka yake da adadin kwallaye 28 da ya zura yayin da ya rage saura wasanni goma sha ɗaya na gasar ta bundesliga dan wasan dan kasar poland mai shekaru talatin 32 yana kan hanyar zarta tarihin da gad mula ya taɓa kafawa na zura kwallaye arba'in a shekara ta alif da da da tara saba'in biyu. a sauran wasannin gasar ta bundesliga kuwa stuttgart ma ta lallasa shark ofo da ci biyar da ɗaya borussia dortmund ta doke armenia da ci uku da nema yayin da ita ko Wolfsburg ta yi nasara kan haka Berlin da ci biyu da nema. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. balle a takaice a yau asabar shugaban amurka joe biden ya gabatar da jawabi a kan shirinsa na dala triliyan ɗaya da biliyan ɗari tara na tallafin covid-19 da majalisar wakilai ta tabbatar da shi da safiyar yau Biden zai tattauna a kan shirin ceto Amurkawan a fadar White House kafin ya tashi zuwa jiharsa ta asali ta Delaware domin hutun karshen mako. shirin kashe kuɗin da zai tallafa wa ayyuka da gwamnatoci da kuma miliyoyin amurkawa da matsalolin coronavirus suka yi mummunan tasiri a kan rayuwarsu yanzu za a mika shi zuwa majalisar dattawa domin kada kuri'a a kai an kona gidan wani wakilin gidan rediyon rfi a ranar alhamis biyo bayan tashin hankalin da ya barke bayan zaben shugaban kasa a yammai a babban birnin nijar sai dai ba a taba lafiyar wakilin na rfi musa kaka da iyalinsa ba a wannan harin da aka kai musu amma an yi matukar lalata gidan nasu kafar yada labaran jama'an ta faransa ta ce ta yi imanin cewa an auna kaka ne saboda sa dan jarida ba wai dan hari ne na bayan zaben zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ba To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin nan baki daya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatarwa sai kuma hail hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.